ga dukkan alamu sai an kai ruwa rana tsakanin shugaban kasar gambe mai barin gado yahaya jami da wakilan kasashen afirka ta yamma da aka sanya su gana da shi domin a warware takaddamar da ke kasar dangane da kememen da ya yi cewa ba zai miƙa mulki ga farar hula ba bayan da tun farko ya amince cewa an kada shi a zaɓe kuma zai jefar da ƙwallon mangwaro ya huta da ƙuda yahaya jami dai a shekaran jiya nan ya fito fili ya yi kememe cewa ko ana ha maza ha mata matter shi ba zai miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin da wai aka zaɓa ba sau da irin magudin da yake zargin an tabka. shina mai tabbatar da cewa lallai tuni ya sanya ƙara a kotun koli ta ƙasar domin ya ƙalubalanci wannan zaben. to ganin cewa shugabannin ƙasashen afirka na yamma da ma majalisar ɗinkin duniya suna ta kurarin cewa lallai sai an tabbatar da wannan zaɓen da aka yi na tuntuɓi malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari domin in ji irin halin da ake ciki yanzu dangane da nauyin da aka dabka kwamitin shugabannin kasashen afirka ta yamma karkashin jagorancin muhammadu buhari na tabbatar maka ana nan ana ta shirya shawarwari a ah, waɗanda watakila su shugaba buhari da shi da ah, shugaba john mahama na ghana wanda aka ba su aikin watakila za su fara ɗaukan matakai na sauraron ma waɗanda suke jayayya da juna akan wannan watakila su ji shi sabon shugaba mai jiran gado a shin ma me manufofinsa kuma me yake so ya yi da shugaba jami wanda zai karɓi mulki a mai barin gado yanzu ka gani su kuma watakila in sun ji wannan su kuma sai su fuskanci shi kuma ya ji su gaya mara babbar manufa shi ne duk abin da za a yi a yi maganin fitina kada ta taso a gambe don idan ta tashi a nan ba su inda za ta tsaya ba kuma irin wannan mataki ba yau aka fara yin sa a yammacin afirka ba kasashe da yawa juyin mulki mulki ne a rigimar siyasa ne shugabannin namu sun sa baki a ciki an yi maganin kuma muna fata wannan din ba za ta gagara ba kanin dai ba wata kila za ta kai ga amfani da karfin tuwo ba a cire yaya jama dora shi adama kenan da ya ci zaɓen a ayin ta kai ga karfin soja kuma ai ta ɓaci a fatan mun Allah yadda za a samu maslaha abin da yake da muhimmanci shine ga yadda gana suka yi nasu zaɓe kwanan nan kana gani shi John Muhammad daga cewa ya faɗi zaɓe yayi murna ga abin nan haka kuma mu aka a nan Najeriya kuma sannan da na shugaban Najeriya wanda ya haushi shugaban Muhammad Buhari da shi kansa shugaban Nana Akufo da yake jira zai hau a gana ya ba da tabbaci shi ma ya a'a ba zan wulakanta wanda zan karɓi mulki a hannunsa ba irin wa'annan matakai suna da kyau suna kuma da eh, muhimmanci wajen kyautata dangantaka a tsakanin shugabanni Allah ya sa tsakanin na gambe su ma kansu ya zo ya haɗe akan haka Malam Garba Shehu kenan. A waje ɗaya na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amuran tsaro na ƙasa da ƙasa wato Air Commodore Yusuf Anas mai ritaya domin in ji hanyoyin da za a bi wurin warware wannan takaddamar musamman idan ya zama tilas sai an sanya karfin tuwo wurin kawar da yahaya jami akan ga mulki. Wannan shi ne mataki dai na ƙarshe wanda in ya zama tilas kenan amma ina ganin in dai aka ci gaba da tuntuɓar shi shugaban ƙasar mai barin gado da manufofi da kuma nuna mashi cewa domin akwai alamin akwai jin tsoro cewa in ya bar mulkin wani abu na iya faruwa da shi da makaraban shi to in aka ci gaba da tuntuɓa shi aka bashi wasu 'yan hanyoyin mafita daga abin da zai fuskanta bayan ya sauka daga mulki a mai yiwa din ne zai ga hikima cewa lallai ya kamata ya miƙa mulki ya janye ya ba sabuwar gwamnati. Iya kuma da Yusuf Anas kenan mai ritaya a tattauna da ne da shi dangane da shiga kafar wando ɗaya da aka yi tsakanin shugaba Yahaya Jami mai barin gado na ƙasar Gambia da wakilan ƙasashen Afirka ta yamma masu ƙoƙarin shirya tsare-tsare da manufofin da zai sauka akan karagar mulki a cikin ruwan sanyi. Umar Faruk Musa Murar Amurka Abuja, Nigeria.